فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهه بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون gumakan da suka rike a matsayin alloli ba Allah ba waɗanda suke neman kusanci ta bauta da yi musu yanka to ai da sai su taimake su ko ba za su taimake su ba ko sam sam karewa ma sun ɓoye daga gare su a lokacin da suka bi bukatar su wannan kuwa shine kire da ƙaryar da suke cin burinta ga kawunansu na cewa waɗannan gumaka za su amfane su har za su cece su a wurin Allah